Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya ci gaba da nanata shawararsa ta gina katanga akan iyakar amurka da mexico yayin da dakatar da wani bangaren gwamnatin amurka ya shiga kwana na cikin takwas lamarin da ya biyo bayan ja in ja akan kudin gina katangar a wani sakon twitter da ya aiki a jiya asabar trump ya ce 'yan jam'iyyar democrat su dauki mataki da ya dace domin kawo ƙarshen dakatar da gwamnatin yana mai cewa ina nan cikin fadar white house ina jera 'yan democrat su zo mu zauna mu tattauna da su akan tsaron kasa. ana ci gaba da samun ja'in ja tsakanin trump wanda yake neman dala biliyan biyar ya gina katanga da kuma 'yan majalisun democrat waɗanda suke ba da shawara akan karfafa tsaro ko kuma baki ɗayan tsaron iyakar amma kuma suka kalubalance gina katangar a wasu kuma jirin saƙonnin twitter a ranar juma'a trump ya yi barazana na rufe iyakar kwata-kwata kana kuma ya ce zai yanke taimako da amurka ke baiwa kasashen honduras guatemala da el salvador idan majalisun tarayyar suka ki bashi kudin gina wannan katangar ya kuma kira da a sake dokar bakin hauren kasar da ya kira da abin dariya a hali da ake jiki kuma shugaban na amurka donald trump ya fitar da wani sakon twitter a jiya asabar yana mai cewa ya yi tattaunawa na tsawon lokaci ta waya da takwarar aikinsa na china Xi fin kuma ya ce an samu gagarumar nasara akan kan hulɗar ciniki tsakanin Amurka da China kasashen biyu sun yi ta kai ruwa rana a cikin wato na cinikayya tsakanin su a cikin wannan shekarar 2018 lamarin da ya sanadiyan kakabawa junan su takunkuma akan kayayyaki da suke samarwa da suka kai biliyoyin daloli trump da shin sun gana a ranar 1 ga watan disamba inda suka amince akan dakatar da takunkuma akan kayayyakin bangarorin biyu tare da kulla sabbin yarjejeniyoyi wakilan kasuwanci daga kasashen biyu na shirin ganawa a cikin watan janairu ko da ke dai ba a fitar da ranar da za a gudanar da wannan ganawar ba ma'aikatar yada labarai ta kasar china ta ce shi ya faɗa wa trump a hirar su ta wayar tarho a jiya asabar cewa yana so hulɗan ciniki tsakanin amurka da china ta ta'allaka ne a kan ɗaiɗaito da kuma haɗin gwiwa da ɗorewa trump ya sha kokawa akan ratar da ake samu a hulɗar cirki tsakanin amurka da china amurka dai tana son china ta ɗau mataki akan satar fasaha da kuma wasu ayyuka na rashin adalci a harkokin kasuwanci tsakanin su misra ta faɗa a jiya asabar cewa jami'an tsaronta sun kashe wasu 'yan bindiga guda 40 a wani samami da suka kai a maɓoyarsu a yankunan sinai da kuma greater cairo sa'o'i kalilan bayan kai wani harin bam wanda ya auna motar bas ta 'yan yawo bude ido a babban birnin kasar wanda ya kashe wasu 'yan kasar vietnam guda uku masu yawon bude ido da jagoransu ɗan kasar misira a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida da ke kula da 'yan sandan misira ta fitar a asabar na cewa an kashe 'yan bindigar guda goma yayin da jami'an tsaron suka kai mamaya a maɓuyarsu da ke al'arash a gabar teku a yankin arewacin sinai mai fama da tashin hankali da kuma ayyukan 'yan ta'addan islama ma'aikatan harkokin cikin gidan da ya ta fitar da hotuna da dama da ke nuna gawar wakil 'yan bindigan da aka kashe su a cikin wannan samamin da bindigogi kuma a kusa da su wanda gawarwakin su jini ya lullube akwai yiwuwar wannan harin da aka kai wato hukumomi zai sa su karfafa matakan tsaro a gine-gine da masu yawon shakatawa ke zuwa kamar otal-otal gidajen ajiye kayan tarihi da wuraren shakatawa da ake yawan kai komo a lokacin hutun bukin sabon shekara ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani tsohon babban jami'in diplomasiya da ke kula da gudanar da manufofin amurka a kan afghanistan ya ce shawarar da shugaban amurka donald trump ya dauka na janye dubban sojojin amurka zai kawo wa kokari da jakadan amurka zalmi khalizad yake yi na tattaunawar tsagaitauta da kungiyar taliban tsaiko trump ya sanar da cewa yana nazarin jirgin sojojin amurka akalla dubu goma sha hudu daga afghanistan jim kadan bayan ya ya ce zai janye sojojin amurka daga siriya shawarwarin guda biyu sun zo wa mutane da dama da mamaki ciki har da jami'an da suke kula da manufofin amurka a kasashen waje tsohon dan diplomasiyan amurka da ya nemi a sa sunansa saboda kada a mayar masa da martani ya faɗa murya amurka cewa kalizat na bukatar a ɗaga masa kafa. Labaran duniya kenan kuka saurara. madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana horar da malumanta don inganta karatu a makarantu. Kwamishinan ilimi Alhaji Jafaru Ibrahim Sani ya shaida haka a wata hira da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi. daga wata takwas zuwa yanzu mun horas da malaman wurin dubu takwas a matakin waɗanda suke koyarwa a secondary sannan kuma a matakin farko wato na primary school kenan mun horas da wurin dubu ashirin da bakwai Ah, wannan ya nuna cewa koma bayan abin da yake faruwa da yanzu an sami ingantaccen yanayi ta yadda yake malami duk da yake koyarwa yake yi shi ma za a dinga ɗaukan shi yana zuwa yana ƙara ilimi ya Allah na mahaja ne da ya sukan canza ko kuma na koyarwan kanshi ta yadda yake abin da ya sani zai iya koya ma yara don su fa'idantu da abin da yake koya musu. to alhamdulahi da muka duba muka ga cewa bamu da isassun malamai a makarantunmu shi yasa muka nemi ah, umarnin mai girma gwamna wanda kuma alhamdulahi ya bamu mu ɗauki sababbin ma'aikata 7,600 a yanzu haka mun yi kuwa mun sami takardu na neman aiki daga wurin masu neman aiki wurin 50,449 daga juma'a da ta wuce to a cikin wannan dubu hamsin din ne za mu zaɓo dubu bakwai da shida domin aika su a makarantunmu sannan kuma akwai kasafin kuɗi da aka yi na musamman kuma idan da ka halarci wani taron da aka yi ranar alhamis bankin duniya bishita ma jihar kaduna albishir da cewa za ta haɗa hannu da mu wurin horas da waɗannan malamai ta yadda muke so a yi a to kaga a nan banda kasafin kuɗi da muke da shi na wanda gwamnati ta yi to ga kuma wani kaso da za mu samu daga gwamnatin duniya duka wurin horas da malaman mu. Ina ba akwai kungiyar rana ta yi kokari wajen jihohi zamfara da katsina da ta yi koyarwa na shekaru uku yadda yaro dan aji daya a firamare biyu zuwa uku yana iya rubutu da karatu da hausa kuma na ga mutanen ka daga nan da aka je abuja inda suka yi kammala wannan aiki shin ka samu wani rahoto na irin bajintar da suka yi da kuma irin kokarin da jihar ku za ta yi wajen tabbatar da cewa an samu irin wannan koda lokaci-lokaci a shirya wa malaman da ke koyarwa kananan ajujuwa daya zuwa uku. alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kai mana saboda kwarai da gaske mun lura cewa jihar kaduna bata shiga cikin wannan tsari na rana ɗin ba kuma yana da amfani matuƙa abin kawai da muke yi shine mun dan ba da karfi a wurin na turanci ne to amma saboda tsarin da suka fito da shi mun haɗa hannu da bankin duniya shi ma wannan program na rana da katsina da sokoto da zamfara suka yi nisa akan shi mu ma mun kawo shi cikin jihar kaduna kaga yanzu muna da hausa muna da turanci gaba daya ta yadda yake za a sami malaman su kware sannan kuma su koyar da yara a sami ainihin dacewan da muke so mu samu. Akwai abin da aka yi taro da aka yi nan na sarakunan gargajiya na jihohin Arewa karkashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi inda aka nuna mahimmancin koyawa yaro aji ɗaya zuwa uku da harshen shi na Hausa kamar yadda kasashen duniya kamar su Rasha, China, kasashen Laraba da suke yi. kuma har ita kanta hukumar ba da ilimin firamare bai daya matakin farko wato bec ta yi na'am da wannan shawara shin ina matsayin ku a cikin wannan to alhamdulillah wannan matsayi ne na ainihin eh, national council on education wato wannan majalisa da ta kunshi duka kwamishinoni na ilimi na tarayya a matakin jihohi da kuma shugabanninmu da suke federal minister of education an fito da shi cewa idan har ana neman a ƙara eh, kawo ci gaba a cikin harkan ilimi to fa dole sai an koma wannan kuduri wanda yake daman cena na to saboda koma wannan kudurin ne ma shi ya sa mu a matakinmu na nan ministry muka ce lallai a kawo wannan magana na rana saboda su kansu malaman su ma suna neman a ƙara sabunta musu kwarewarsu akan wannan yanayi to yanzu mutanen da wannan program din alhamdulahi zai mun ɗauka mun kuma shigar da su cikin mahajinmu daga wannan zango na karatu da aka shigo a zuwa nan gaba insha Allah jama'a za su ga bambancin da aka samu. Sani Shaibu Malfashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Gwamnatin jihar Katsina ta fara horar da malumanta akan dabarun koyaswa na zamani wakilin mu muzaradin sani funtuwa ya zanta da wasu daga cikin maluman ga abin da suke cewa sunana ibrahim muktar makarantar da nake koyarwa gwamnan college katsina wannan horo ana horar da malamai ne akan su kara kwarewa sosai kan abubuwan da suke koya ma ɗalibai a makaranta ni na zo daga bangaren basic technology ne ina koya ma yara basic technology a Gwamnan college yanzu me ka fahimta ana koyar da ku gaskiya ana koyar da mu sabon al'amura sosai ta bangaren zane saboda akwai matsaloli da muke samu ta bangaren zane saboda mu yawanci subject mu yana dealing da zane da da ayyukan engineering drawing haka to gaskiya muna ta ƙara samun sabbin abubuwa da kuma kayayyakin da ake koyar da zane cikin sauki wanda za mu koya sunana zainab ibrahim koyar da english a makarantar gjss na rimi wannan horo dai kamar na koyar da malaman waɗanda za su je su koyar da ɗalibai ne to kamar dai matsayinka na english teacher wanda ya karanta english a nan dai kamar babu wani sabon abu da zaka koya amma ka san mutum yau da gobe yana zama kamar ka zama ana sakaci haka kan abubuwan eh, da ka sani ne amma a nan suna tuna mana yadda ko da ka koma ba za ka rika irin wannan sakacin ba gurin koyarwa za ka koyar da ka san shi english yare ne kuma ya kamata komai ya tafi kan ka'idar shi to abin da ake koya mana kenan to kamar wani irin sakaci ne kika ga malaman yan uwanki na turanci suke kaga kamar gurin rubutu in za mu zo rubuta maybe na ga abin da muka cika yi haka za a rubuta leta y a ƙasa so ana samun irin wannan matsalolin duka da capitalizing words e mm. wasu irin waɗannan ƙananan matsalolin dai matsaloli ne da in suka yawa suna zama manya kuma dai sofa gaskiya wannan abu ne ba karamin abu ba ne ba da gwamnatin jihar katsina ta yi duk ma cikin initiatives din ta ban taba ganin irin wannan ba an yi kokari sosai to na abubakar lawal musa daga gwamnan junior secondary school dan dagoro to ga ka kana cikin malamai wanda suka samu nasarar ana horar da su a nan katsina ana horar da ku akan in ce irin yadda za ku samu kwarewa a wasu fannoni daban-daban wannan wace kwarewa ce kake ganin za ka samu eh, to ka gani kamar bangaren lissafi mathematics ke koya koya a can muna samun kalubale kamar kan yadda za mu yi bayani ga yara abinda muke amfanuwa da shi ko muke karuwa da shi a wannan workshop da gwamnati ta shirya mana shine kamar hanyoyin da za mu koya cikin sauki yara su gane dandana amma muna koyan abu biyu ne a nan wurin na ɗaya muna koyan concept and methodology na teaching mathematics eh, gundarin yadda za mu koya lissafi ga ƙananan yara sannan kuma yadda sanda abubuwan da muka koya a makaranta kusan a baya mun koyi yawanci za ga karkalam din teacher centered karkalam ne to amma yanzu saboda abubuwa sun canza gwamnati tana son ta mai da abubuwan su koma zuwa child centered karkalam kai malami zai zama kamar ka zama kai ne guidance nasu kana guiding nasu ga yanda za su yi abubuwa haka da sauransu sunana Aisha Rabi ina koya a makarantar Family Sport Program Nursery Primary and Secondary School Daura kin zo katsina inda ake mako wani horo na musamman ya kike kalla wannan horo da ake mako gaskiya wannan horo ya cancanci yabo sosai saboda ga baki daya mu dai ba a taba wani horo mai amfani sosai kamar wannan ba saboda mu a tunanin mu da ba mu tunanin cewa horon zai yi dauki lokaci haka ba amma yanzu muna cikin sati na biyu kenan da fara horon nan wanda za a yi sati hudu ana yin shi muna fatan kuma mu samu horon yadda ya kamata to wani sako zaki faɗi ma sauran yan uwanki malamai waɗanda ba su samu zuwa na abin ba wanda ke kina ɗaya da cikin waɗanda suka samu damar zuwa daga eh to gaskiya wannan abin alfahari ne a ce ka zama zababbe a cikin mutane ba wai kuma dabarar ka ko karfin ka ne ya kawo ka ba Allah ne ya yasa zaka zo wajen saboda haka mu muna godiya da muka zo nan wajen su ma wanda basu zo ba muna fata idan wani ya ta an take samun wani horon nan gaba Allah ya ba su ikon zuwa nan domin su amfana da abin da muka amfana ko abin da ya fi haka ma. Rana Muhammad Haruna gamman kulat ka na Na ganka cikin wannan sansano me ya kawo ka? na zo an sau horo wanda gwamnatin jihar katsina ta amince da a zo a horar da malaman su domin ci gaban ilimin 'ya'yanmu da mazamantakewar rayuwa baki da eh, ta wace fuska ka zo wannan horon bita Eto eh fuska ce na zo da ita ta bangaren abin da nake koyawa basic technology horon da na ansa nan waran ya fi karfin ɗalibai da zan tadda gaskiya har su malaman da ba su samu damar zuwa nan wurin ba za mu zanna da su mu koyar da su abubuwan da mu koya nan waran ta bangare da dama Babban limamin masallacin Juma'a na unguwar Rimi a garin Kaduna, Imam Musa Tanimu, ya buƙaci iyaye da su maido 'ya'yansu zuwa makarantun Islamiyya maimakon tsarin tura su wasu garuruwa don almajiranci. Ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a garin Kaduna. Shi kalman almajiranci asalin shi kalma ne na larabci wanda ka ɗauko shi daga cikin alkur'ani kamar misali iman duba suratun nisa' sura na hudu aya na ɗari kan cewa man ya kharju baiti muhajiran ila wa rasulihi suma yadraku al-maut faqad adraka ajru ila Allah kalmar muhajiran sannan kuma akwai wata wuri a ce ya zo cikin alkurani ce ma cewa muhajiruna al-awwal wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wa sabiquna al min al-muhajirin ma'ana kalmar almuhajir muhajir ya zo asalin kalmar almuhajir wai wanda ya hijira ya bar gidan shi zuwa wani wuri asalin laraba suna amfani da wannan wanda ya bar gida ya je wani wuri don neman ibada sai a kira shi almajiri ma'ana almuhajiri saboda ya zo hausa kamar da shi maimakon almuhajiri sai ya tsawo ya kuma da shi almajiri a wancan lokaci mafi yawa an fi zuwa daga kasashen da ma'ana daga zaria ko sokoto ko kano ko katsina an fi zuwa maiduguri borno saboda musulunci ya riga ya zo garin kafin ya zo kasan hausa ya yi kusan shekaru da yawa sannan ya zo kasan hausa saboda haka lokacin sai zama su mutanen borno suna da karatun alkur'ani akwai mahaddata alkur'ani da yawa saboda haka idan muna son 'ya'yan mu haddace alkur'ani sai mu ɗauke sai mu kai su borno to ta. tafiyan nan da muka yi sai muka manta tafiya da neman ibada sai muna kiran wa'annan yara ko mutane da aka dauka aka sama ce musu almajirai su je su karatu alkurani bayan sun wasu shekaru kuma su dawo gida su masu zama malamai to wani lokaci kuma in suka zama malamai a garin ba su cika son zama ba sai a ba su dalibai wanda za su koyar don ya zama bakonta yana da amfani sai a dan dauke su a kai wani gari a wancan lokaci ya yi tasiri ya fa'ida kware wajen bayar da ilimi na addini ga yara saboda a lokacin akwai abubuwa guda uku na farko dai irin abubuwan da suka auku na zamani na abin nan ba a cika samun su ba na sace yara ko na lalacewansu ko munanan ɗabi'u ba a cika samu a wancan lokaci ba sannan kuma na biyu abin da ya taimaka aka sami wannan su garin da aka je har murna suke sun sami almajirai don koyaushe da safe da rana za su aikawa da sadaka gidan malam ko kuma almajirin ya zo ya bara za a bashi abinci saboda har ya zama ɗabi'a ne al'ada ne yana cikin sadakokin da al'umma suke za ga mutum ya yi abinci fiye da iyalin shi yana jiran almajiri ya yi bara ne abi a bashi wannan ya taimaka sannan na uku a lokacin babu wani hanyar samun karatu ce ta wannan ko da bature tura da suka zo kasan hausa to ka tarar da wannan tsari na karatu za su tarar da mutum yana rubutun alkur'ani yana rubutu suna sadayya communication duk da wayannan harkofi har kuma daga nan ne suka iya suka kokari ana yi na ajami na ba na larabci ba ta nan ne wasu wanda suka iya kun suka harfofi na ajami wanda za a iya rubutu tsakanin mutum da mutum ko tsakanin hukuma zuwa ga mutane ko mutane zuwa ga hukuma da makamantan an yi amfani da wannan harfofi kafin tura ko da suka sun tar da wannan tsari na karatu yana da amfani ya sa mutane sun zauna a abin sosai ka yi bayanin cewa ya canza kamar daga asalin yadda ya faru hmm. ah, ganin musamman yadda yanayin tsaro yake a hmm. najeriya akwai kofa wanda ba dole sai yaro ya tafi wani gari ba a sosai kuwa sosai musamman abin da shafi yanzu akwai islamiyoyi da muke yi saboda ka duk wannan sauki ne sannan kuma babba yanzu dama akan je borno ne don neman karatu a yanzu makarantar sun yawa ko ina saboda ka idan ka ce za ka sami makarantar alkurani kana neman na zariya ko na kaduna za ka sami su da yawan gaske in ka je kano ma ga sunan saboda ka ba ma a bukatan irin wannan yanzu ya wace wace din a dauki yaro a tafi da shi nesa ga abubuwa masu ban tsoro da yawan gaske yanzu yaro ana iya juya kwakwalwa kwakwalwan shi eh, a kan gasunan da ɗabi'u daban-daban musamman shekaru can zamanin shagari don ka faɗa ma ta tsini za ga mafi yawan irin wa'annan almajiran ne wanda eh, aka ba su iya su kula da su da makamantar su aka sami kamar yadda kuma wannan zamanin muka sami boko haram za ga wasu da yawa sun shiga saboda ba san menene ba irin wa'annan abubuwa so da dai al'amura kuma 'yan siyasa suna amfani da su yadda su ga dama eh, sannan saboda haka ya kamata yanzu ba sai an je irin wannan wuri ba eh saboda ko ina akwai makarantar alkur'ani akwai su a garinku akwai su a unguwanku akwai ko ina saboda ka sannan ko makarantar islamiyoyi dinnan su sun taimaka suna ba da gudunmuwa saboda haka zaka tarar da a garinku a unguwanku ga makarantar islamiyya na yaro zai je karatu kuma ya koma gida eh, ga tsafta ga kulan iyaye ga shi kuma malaman komi da cikin natsuwa da makamantansu kuma abin da ake a wa'incan karatun ne irin wancan shi ake irin wannan babu bambanci saboda haka yaro zai zo safe ko da yamma gwargwadon da ke karatun yana karatun zamani na boko ka kan je da safe da yamma don kuma da yamma ke zuwa da safe saboda haka yanzu islamiyoyi dinnan sun zama makwafin wancan kamar da ake cewa zamani riga ma'ana yakan zo da rigan shi idan ka sa ka tafi in ka ki sawa shi kenan ka tafi huntu saboda haka wajibi ne yanzu dinnan a kula da irin wannan maimakon yawace wuce din tunda zamani yakan canja kamar da muka sani a da mutum yakan je aikin hajji a ƙasa ne aikin hajji eh, daga nan ka tashi sai borno sai injamina sai khartoum sai egypt sai ka tsallaka ka je ka aikin hajjin ka shekara uku ko hudu ko biyar ka dawo yanzu ko cikin awoyi kaɗan ka isa amma da ka'idoji daban-daban a yi biza a yi kanu da ka yan ko kace zaka irin na da ne ban zato zaka wuce Nijar ba za a dawo da kai sai a ce ba abin nan ba in ka wuce Nijar saboda sufan ku ne bakaki in ka je Misir kam za a gane ba maji za ka dawo saboda haka inda zamani ya zo da sabon tsari to abi kamar da cewa zamani riga ka sa rigan karka zauna huntu ka irin wannan sai a himmatar da irin wannan makarantu na islamiyoyi ba don komi ba don abin da ake koyar a wancan karo shi ake koyar musamman na biyu kuma yadda tsaro ya canja yadda mutane mu wayayyu suke amfani da yara kanana wanda busan harkan duniya ba su juyar musu da hankali da tunani su nuna sauran mutane makiyansu ne ko ga makami ku yi kaza ko kuma su gaya musu in ka mutu wannan hanya kawai kai dan aljanna ne shahidi ne kai shahada su gaya musu karya wanda ba haka ba don neman biyan bukatun kansu a daura musu ba su je su tayar da bam da makamantan saboda hankali bai zo musu wanda in hankali ya zo musu za su gane cewa ba haka bane da haka saboda irin wannan abubuwa na tunani yau da kullum ga kuma yara ana iya koya musu fashi su zama yan fashi ana iya koya musu yaki tsakanin kamar yadda Najeriya take ta fama yaƙi da wannan unguwa da wannan kabila da wannan kaza da makamantansu da haka idan aka tsare aka koma kan irin wannan muna da kyakkyawan zaton za a sami canji saboda islamiyoyi sukan tsaya matsayin irin wancan zamani ba ma nan gaba kuma wani abu ma yanzu daban wanda ba haka nan ba na koyarwa tun da zamani koyaushe yana canji ba yanda yake da ba haka yake yanzu. limamin garin kabobo a jihar kaduna alhaji aliyu alasan ya jaddada muhimmancin iyaye su ilmantar da 'ya'yansu mata ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar amurka a garin kabobo mun gabatar muku da wannan hira a 'yan watannin baya eh gaskiya muna sa yaranmu makarantar islamiyya kwarai kuwa tun da yarinya za ta iya kawo maka hadisi tun daga na daya haɗari da wani abu insha Allahu da kai mu ma muna kan makarantar ne kullum har yanzu ma akan karatun islamiyya karatun addini muke to ina zancen karatun boko eh karatun boko gaskiya mun sa yaran mu a karatun boko a yanzu haka wasu suna Kaduna wasu suna zaria kuma a yanzu haka primary school din ana karatu kuma wasu sun fita ma suna daga cikin suna karatun boko to amma karatun yaya mata na da matsala nan garin me yake kawo haka eh gaskiya mun dan furin jaye akan nan maza a bisa na mata amma kuma yana da kyau na matan mu yi shi saboda za su taimaka mana idan sun yi makaranta za su shiga dafto kaga su za su karba haihuwa da sauransu kaga wannan ma an samu ci gaba za a samu sauƙin mace-macen haihuwa da sauransu wasu ma na ganin cewa in mace ta sami ilimi yana taimaka wurin gyara gidanta eh gaskiya ne saboda duk abin za su yi 'ya'yanta za ta tarbiyyatar da su tun kafin ma su je makaranta kwarai kuwa saboda shi ita ilimin ya mace tana amfani da fiye da kashi goma ne akan namiji tunda shi namiji akan yana harkan neman abinci shi da sauransu kaga ita ko a gida tana tare da yara ita za ta kara tarbiyyar da su shugabannin addini na da rawa sosai da suke taka wurin wayar da kan jama'a irin wannan wani hubasa kuke ganin wurin tabbatar da cewa kun saka ku haka eh gaskiya muna tarbiyyar da yaran mu akan karatun addini manzo Allah ya ce ka nuna ma 'ya'yanka abubuwa guda uku hubbin nabiyyu kun san annabin ku wa hubbi ahli baiti wa hula ahlihi wa ahlihi da iyalansa wal qira'atul qur'an da karatu alqur'ani to in ka koya ma ƴaƴanka wannan abubuwa guda uku to insha Allah za su taso a cikin tarbiyya mai kyau ka sanar da su addini daga nan in Allah da zaka tamu ainihin 'ya'yanka masu biyayya insha Allah insha Allah na ga makarantar kun nan a rufe gashi kuma lokaci ne da ya kamata a ce yara na makaranta me ke faruwa eh to jiya inda Allah sa a jiya ainihin laraba ka zo a jiya alhamis jiya sun zo karatu amma yau malamin an masu mutuwa ne a gidansu to dama sakamakon wannan mm, wanda yadda malam nasiru yake tantance mana malamai da sauransu to an ana tantance malaman ne za a samu wasu sababbi ne a haɗa su da wannan shi wanda ke karantarwa amma shi an mashi mutuwa shi sabe samu zuwa ba shi malamin dama maluma na guda nawa suke nan kabin bayan tattacewa kuma guda nawa suke yanzu eh, akwai malamai guda hudu kwarai kuwa akwai na boko guda uku akwai na islamin guda daya mhm. kwarai kuwa bayan tantancewa eh, yanzu an kori mutum uku kenan kuma sun cira sun bana alƙawarin su kawo wani mutum uku da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. gaida malamai Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri. 92